What? muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar mura Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan safiya. Kuma na farko a wannan rana ta Alhamis da fatan ana cikin koshin lafiya. Gare jiran oban da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma sai sauran shirye-shiryen da suka da sharhin bayan labarai. Muna tafi da shirin nan na kokon san sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau mu karkare da shirin Afirka a yau. wanda su ne jiran abin da za a saura da yardar Allah a tsangon shirin namu na wannan lokaci. To amma kafin nan sai an fara da sauran cikakkun labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. sojojin ruwan isra'ila sun kai farmaki a kan jiragen ruwa na sumud watila mai magana da yawon gwamnatin kasar iran ta ce kasar ba ta maraba da yaki amma dai a shirye take domin ta kare kanta kotun afirka ta kudu ta samu madugun adawa na kasar da laifin harba bindiga a bainar jama'a a shekarar 2018 to yanzu kuma ga labaran da ke dake tawagar global summit flotilla ta fitar da wata sanarwa a daren jiya laraba inda ta sanar da cewa sojojin mamaya na isra'ila sun kai farmaki akan jiragenta da ke kan hanyar isa gaza domin kai agaji inda suka lalata na'urori na ɗaukar hoto da sauran kayayyakin aika na fasaha da suke a cikin waɗannan jiragen ruwa sannan kuma suka killace su baga kuma sun kama dukkanin mutane waɗanda suke cikin wasu daga cikin jiragen sun kuma tafi da su sannan ta ƙara da cewa kyamarori waɗanda suke cikin jirgin ruwan sun samu matsala sannan kuma sojin isra'ila sun shiga jiragen ruwan da dama inda suka umarci waɗanda suke tuka jiragen ruwan da su karkata su zuwa tashar jiragen ruwa ta ashdod da ke ƙarƙashin ikon isra'ila rahoton ya tabbatar da cewa sojojin isra'ila da dai san ayyana dokar ta ɓaci akan waɗannan jiragen ruwa tare da daƙile hanyoyin sadarwa da kuma kakkaɓe dukkanin kyamarori na sa ido an rasa hanyoyi na tuntuɓar jiragen ruwa da dama yadda kuma aka gano na kiwi wanda sojin ruwan isra'ila suka dasa a kusa da wasu daga cikin jiragen ruwan ba ga hukuma an tabbatar da cewa sojojin isra'ilan sun ci zarafin wasu daga cikin waɗanda suka kama kafofin yaɗa labaran isra'ilan sun rawaito cewa sojojin ruwan na isra'ila sun shiga jiragen ruwa da dama inda kuma sa kwace jiragen ruwa na alma da kuma sirus tare da kame waɗanda suke cikin su baki ɗaya masu fafatika daga ƙasashe 44 ne da suka shiga cikin wannan tawaga wadda ta haɗa mutane fiye da 500 waɗanda suka haɗa da 'yan siyasa da kuma fitattun masu fafutuka a duniya mai magana dawon gwamnatin ƙasar iran fatime muhajirani ta faice cewa jamhuriyar musulunci ta iran ɗin ba ta maraba da duk wani mataki na yaƙi amma kuma tana ci gaba da aiwatar da shirye-shirye na tsaro mafi girma domin kare kanta da da cewa tehran ta ba da shawarar tattaunawa da amurka kai tsaye a wata ganawa tare da ministocin turai amma wakilin amurka steve whitcomb ya ke isa lokacin da aka tsara mai magana da yawun gwamnatin kasar ta iran ta kuma bayyana cewa ta tana ci gaba da musayar sakonni kai tsaye da kuma afakaice sannan kuma tana ci gaba da yin kokarinta sai da kuma gwamnatocin yammacin duniya ne suke warware alkawalan da suke dauka a nasa bangaren sakataren majalisar koli ta harkokin tsaro a kasar iran din ahmad jannati ya bayyana cewa mayar da takunkumi da aka gaba wa kasar iran yana da matukar ban wato yana da matukar ban takaici sannan kuma hakan ya nuna cewa ma'abuta girman kai har kullum suna son iran ta miƙa kauya ne sannan kuma ba su cika alkawalan da suka ɗauka hakanan kuma ya kara da cewa 'yancin kai da karfin da iran ɗin take da shi a da yaushe su ne tushen kiyaye duk wani ci gaba da take samu sannan kuma hakan shine sirrin duk wani mataki da ta kai na bangaren cigaban ilimi ta bangaren kimiyya da fasaha jakadan kasar rasha a majalisar ɗinkin duniya basile benzia ya ce mido da tsarin takunkuman kada tattalin arziki a kan kasar iran da wasu kasashen yammacin duniya suka yi ya sabawa kundin tsarin mulki na majalisar ɗinkin duniya Nvenziya ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa wadda ya yi da wasu manema labarai sannan kuma ya ƙara tabbatar da hakan a cikin wata wasiƙa wadda ya aiki wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban riko na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ɗin banda kasashe goma sha biyar sa kaɗa ƙuri'a ta sake kaka takunkumi a kan ƙasar iran wanda aka soke shi a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya wadda aka cimmawa a shekara ta dubu da goma sha biyar tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya ciki har da burtaniya faransa da kuma jamus wakilin na ƙasar rasha ya jaddada cewa an bullo da abin da ake kira tsarin dawo da takunkumi akan ƙasar iran duk wani irin kokari na diplomasiya mai ƙarfi da aka ta yi makonni biyu da suka gabata da kuma shirye-shiryen da iran ta yi na neman mafita saboda ƙasashe guda uku na yammacin duniya sun yi watsi da wata matsaya wadda aka cimmawa tare da su daftarin ƙudurin wanda shugaban majalisar ya gabatar a ranar 19 ga watan satumba bai cika sharaɗa na ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2,231 ba kuma sakamakon la'akari da haka bisa doka ba za a iya maido da takunkumi na majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran ba amma duk da haka dai wasu mambobi na kwamitin sun yi watsi da hakan jami'in diplomasiyya na ƙasar rasha ya ce tun da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bai amince da wani ƙuduri akan tsawaita ƙudurin mai lamba 2,231 ba to kuwa wannan zai sanya a daina aiki da kudurin wanda ya baiwa iran damar ci gaba da gudanar da ayyukanta da kuma jingina takunkuman da aka gaba mata sannan kuma takunkuman za su dawo a daidai ranar da aka cimma yarjejeniyar jcpoa wato 18 ga watan oktoba na shekara ta 2025 to jama'a masu kada ku sha'afa da yau labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio tehran adadin waɗanda suka yi shahada a yakin kisan kare dangi da isra'ila take aiwatarwa akan al'ummar yankin zirin gaza ya kai shahidai 66,148 da kuma jikata wasu mutanen da adadinsu ya kai 168,717 tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 bisa ƙididdigar babanan da ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gaza ta fitar adadin waɗanda suka shahada ɗin tun bayan da sojin haramtacciyar kasar isra'ila sa koma yakin kisan kare dangi daga ranar 18 ga watan maris ya kai mutane 13,280 sannan kuma adadin waɗanda suka jikkata ya kai 56,675 a cikin sa'o'i 24 suka gabata mutane 51 ne suka shahada wasu 180 kuma suka jikkata a zirin gaza halin da ake cike dai wani adadi mai yawa na waɗanda abin ya shafa suna ci gaba da zama a ƙarƙashin buraguzai na gine-gine da kuma kan tituna inda motoci na ɗaukar marasa lafiya da kuma ma'aikatan agaji suka kasa isa zuwa gare su sakamakon tarin buraguzai na gine-gine da kuma hare-haren da isra'ilan take ci gaba da ƙaddamarwa bugu da ƙari a cikin sa'o'i 24 da suka gabata an kashe wasu falasinawa hudu tare da jikkata wasu 57 sakamakon harin da 'yan ta'addan isra'ilan suka kai akan masu neman agaji lamarin da ke adadin mutanen da suka shahada a fafutukan neman abinci zuwa 2,580 da kuma jikatar wasu sama da 18,000 a cikin wannan lokacin da ma'aikatar lafiya ta yankin zirin gaza ba ta ba rahoton wasu mutane da abin ya shafa ba sakamakon yadda aka kasa tantance adadin su a wasu unguwanni amma ta bayar da wani rahoton da ke cewa wasu mutane biyu waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da yunwa a yankin zirin gazan a yammacin jiya daga ciki kuwa har da wani ƙaramin yaro wanda hakan yasa adadin mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon kamuwa da yunwa a zirin gaza ya kai mutane 455 ciki har da ƙananan yara 151 ofishin yaɗa labarai na gwamnatin zirin gaza ya kuma tabbatar da cewa ikirarin haramtaccen ƙasar isra'ila wanda ta yi game da bada izinin zirga-zirga da 'yanci zuwa kudu wannan tsabar karya ce da kuma kokarin kawar da hankalin duniya domin bai gaskiyar abin da yake faruwa na ayyukan yaƙi da isra'ila take tafkawa akan al'ummar yankin zirin gazan a wannan laraba ce dai wata kotu a afirka ta kudu ta samu madugun 'yan adawa julius malema da laifin harba bindiga a bainar jama'a a shekarar 2018 hukuncin da zai iya sa ya rasa kujerarsa a majalisar dokoki malema ya harba bindiga sama a lokacin bikin cikar shekaru biyar da kafa jam'iyyar economic freedom fighters ko kuma eff a lardin eastern cape wanda ya sabawa dokar hana sarrafa bindigogi a afirka ta kudu idan har aka yanke masa hukuncin zama gidan kaso malema wanda ya shafe sama da shekaru goma yana a matsayin dan majalisa za a wato za dakatar da shi daga ci gaba da zama mamba a majalisar dokokin kasar afirka ta kudu a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da sharhin bayan labarai. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. A yau sharhin bayan labaranmu zai yi magana ne game da amincewa da Falasɗinu a matsayin ƙasa da wasu ƙasashen Turai suka yi a baya-bayan nan ciki har da Birtaniya da ƙasar Faransa. Sai dai amincewa da ƙasar Falasɗinu ci gaba ne babba mai cike da tarihi amma hakan ba zai wadatar ba. A 'yan kwanakin nan ne ƙasashen duniya sun fuskanci wani lamari mai jan hankali sosai. wanda ya jaddada haƙƙin falastinu na kafa ƙasarta mai cin gashin kai Haƙiƙa, wannan lamari ya kai ƙololuwarsa inda ya kai ga ranar litinin ta gabata aka kira wani taro a gefen taron wasan ɗinkin duniya karo na tamanin domin bayyana nuna amincewa da warware rikicin falastinu na kafa ƙasashe biyu masu cin gashin kansu akwai abubuwa guda biyu masu gayar mahimmanci da suka sanya a da taron na kafa daula biyu na farko hakika ya zo a kwanaki kaɗan sanar da shimfiɗar taswirar hanya na kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kai bisa iyakokin da aka cimma a watan yunin shekara ta 1967 wadda ke da babban birni a birnin kudus wanda sama da ƙasashen duniya 142 suka amince da shi wato kusan kaso uku bisa hudu na dukkan babban kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya kenan na biyu wannan ya zo ne a wani matsayin sauyi mai cike da tarihi game da matsayin ƙasashen turai kan batun falastinu wanda ya haɗa da amincewa da ƙasar falastinu mai cin gashin kanta da ƙasashe fiye da goma suka yi wanda suka haɗa da ƙasashen birtaniya faransa kanada australia da dai sauransu da gaske ne waɗannan ƙasashen guda goma sun taɓa nuna amincewa da warware matsalar ta hanyar kafa ƙasashe guda biyu sai dai ba su iya dukan kirji wajen amincewa da falastinu a matsayin ƙasa ba babu buƙatar al'ummar falastinu su amince da kowa domin tabbatar da haƙƙinsu na kafa ƙasa mai cin gashin kai kamar yadda ya kasance a basa ɗinkin duniya a shekara ta 1947 inda aka ɗauki matakin raba ƙasar falastinu biyu ɗaya ta yahudawa ɗaya kuma ta al'ummar Falasinu a ƙuduri mai lamba 181 a fili yake cewa al'ummar falastinu sun ki amincewa da wannan ƙudiri saboda irin rashin adalcin da yake cikinsa kan haƙƙin falastinu mai cike da tarihi da baya buƙatar a juya shi ko canza shi a kowane hali sai dai rashin amincewar ba zai rage komai daga cikin tabbataccen haƙƙinsu ba wannan lamari wanda kwamitin tsaro ya tabbatar da shi a matsayinsa na wakilin majalisar ɗinkin duniya lokacin da bingorion ya kaddamar da wannan shirin na kafa a ƙasar isra'ila a shekara ta 1948 bisa dogo da iyakoki da ya yi gindaya idan za a raba yankin haka yake gwamnatin yahudan sahiyuniya ba su ja da baya ba tun wancan lokacin wajen kokarin ganin ta ci gaba da mamaya da fada ikonta a yankunan makwabta da ƙarfin tsiya ba bayan yaƙe-yaƙe da ta ƙaddamar wanda ya ba ta damar wuce iyakokin da aka gindaya kan batun raba ƙasa sai da ɗinkin duniya bata amince da wannan mamaya da take yi ba kuma tana mu'amala da ita ne kan dole ta dawo da sauran yankunan ta mamaye da ƙarfi kuma ta buƙaci ta fice daga wajen domin ba wuri ne da ake jayayya a kansa ba kamar yadda take kirari a ko da yaushe lokacin da ƙungiyar 'yantar falastinu a matsayinta ta wakiliyar al'ummar falastinu guda ɗaya tilo ta yi watsi da manufofin gwagwarmaya da makamai tun a shekara ta 1988 ta kuma yanke shawarar yin sulhu ta hanyar lumana sannan ta yi amfani da wannan mataki a aikace sa'ilin da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar oslo a shekara ta dubu ɗaya da da da tara casa'in uku. sai dai ƙungiyar ba ta yi aiki da kudurin raba ƙasa ba a matsayin wata doka don sasantawa da ake so duk da tabbatar da batun kafa falastini mai cin gashin kanta a kusan kashi arba'in 44 cikin ɗari na yankin falastini mai cike tarihi a maimakon haka ta amince da kudurin kwamitin sulhu na mai lamba 44 a matsayin abin da za a dogara da shi a sasantawar duk da yake cewa abin da ya kansu na haƙƙin amincewa da kafa ƙasar falastini mai cin gashin kai wanda ya kai kusan kaso 42 cikin 100 na yankin falastini mai cike tarihi amma maimakon wannan ta amince da ƙudurin ɗinkin duniya mai lamba 244 yana nufin amincewar da suka yi a baya a matsayin matsakaicin yanki na ƙasar falastini da ake so wanda hakan ke nuna cewa yarjejeniyar da ta gabata ta gamsu da kashi biyar na yankin falastinu mai cike da tarihi wannan wani babban rangwame ne da ya kamata ya rudi gwamnatin yahudan nuna ta amince da shi cikin gaggawa da kuma ƙoƙarin mayar da ita da gaske sai dai hakan bai faru ba ƙasa da shekaru biyu da fara aiki da yarjejeniyar oslo a kashe isaac rabin sai masu tsatsoron ra'ayi suka fara kasancewa su ne a kan gaba sannan a hankali har suka kamo ko kuma har suka sami ikon sarrafa duk wasu manya a gwamnatin sahayuniya daga nan ta iyakacin kokarinta na dakile yunkurin kafa kasar falastini mai cin gashin kai a matsayin matakin farko na kafa isra'ila babba bisa ga abin da littafin mai tsarki na attaura ya bayyana a cewarsu. su ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis, biyu watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da tar ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 156 da suka gabata a rana irin ta yau. Biyu ga watan Oktoban shekara ta 1869 aka haifi mahatma gandhi shugaban masu gwagwarmayar kwatar 'yancin mutanen india daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka gandhi ya kammala karatunsa na jami'a a kasar ingila a shekara ta 1891 bayan ya dawo gida ya fara aikin lauya a birnin mumbai na india sai kuma a shekara ta 1893 ya je kasar afirka ta kudu a nan ne ya ga yadda turawa mulkin mallaka suke nuna wariya ga sauran kabilu 'yan asalin kasar waɗanda suka hada da indiyawa da kuma baƙaƙen fata ya dawo inda ya shekara ta 1917 tare da taimakon wasu abokansa suka fara gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suke yi wa ƙasar mulkin mallaka bayan shekaru 33 wato a cikin watan agustan shekara ta 1947 ƙasar india ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka sai kuma a ranar 30 ga watan janairun shekara ta 1948 watanni kaɗan bayan samun yancin kai wani mai kishin addinin hindu ibin da shi har lahira yana ɗan shekaru tara a duniya gandi ya rubuta littafi mai suna jarabawa ta dangane da gaskiya inda ya bayyana rayuwarsa ta ƙuruciya har zuwa shekara ta 1921 masu warare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan oktoban shekara ta 1958 kasar gini conakry wadda take yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka turan portugal ne dai suka fara zuwa kasar gini conakry a ƙarshen karni na goma sha biyar miladiya sai kuma ƙarshen karni na goma sha tara turan faransa suka fara kutsawa a cikin kasar gini shekara ta 1849 sun mai da kasar gini ƙarƙashin mulkin mallakarsu wannan halin da ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 inda gudanar da zaɓen raba gardama wanda kuma sakamakon hakan ya nuna cewa mutanen kasar gini suna son 'yancin kai daga wannan lokaci ne kuma ahmad seku ture ya zama shugaban yantacciyar kasar gini a shekara ta 1958 masu saurare ko kun san cewa shekaru 48 da sa gabata a rana irin ta yau bayan da gwamnatin kasar iraki ta lokacin ta haramta wa imamu khomeini gudanar da harkokin siyasa da kuma jawabai dangane da abubuwan da suke faruwa a iran marigayi imam kumaini ya kama hanyar ficewa daga kasar iraki zuwa kasar kuwait amma da ya isa kan iyakar kasashen biyu wato iraki da kuwait makuntan kasar kuwait sun hana shi shiga cikin kasar bayan da suka sanar da amincewarsu da hakan kafin ya kama hanya bayan da ya rasa kasar da za ta karbe shi daga karshe dai kasar faransa ta bashi mafakar siyasa inda daga karshe kuma ya nufi kasar faransa din ya zauna a kasar na tsawon kusan shekaru biyu kuma ya ci gaba da gudanar da harkokinsa ba tare da wata tsangwama ba kamar yadda ya kasance kuma da alaka ta kai tsaye da manyan na hannun damarsa waɗanda suke jagorantar gwagwarmaya da gwamnatin sarki sha a cikin ƙasar iran inda a wasu lokutan ma sukan ziyarce shi a masaukinsa da yake birnin paris a kasar faransa bayan haka kuma marigayi imam ya yakan fitar da bayanai waɗanda ake isar da su zuwa ga al'ummar kasar iran wasu kuma akan watsa su a cikin sautinsa wasu bayanan kuma ana isar da su ne a rubuce ga al'ummar ƙasarsa wanda hakan ya yi tasiri matuƙa wajen karfafa jama'ar ƙasar iran domin ci gaba da yin tsayin duka wajen fuskantar gwamnatin kama karya ta sarki sha sakamakon ƙara tsananta matakai na takurawa da gwamnatin sarki sha ta ci gaba da yi wanda kuma take ɗauka a kan jama'ar ƙasar iran dan a ɓoye wannan ya ƙara azamar mutanen ƙasar wajen ganin cewa sun fuskanci zalunci na mulkin kama karya na gwamnatin sarkin wanda kuma hakan ne tilasta sarki sha arcewa daga ƙasar iran da ƙarshe kuma marigayi imam kumeni ya dawo gida kuma ya jagoranci kafa tsari na jamhuriyar musulunci a kasar masu saurare ko kun san cewa shekaru 143 da suka gabata rana irin ta yau tare ga watan rabiu thani na shekara ta 1304 bayan hijira allah yi wa babban malamin addinin musulunci kuma masanin fiqihu da usul rasuwa wato ayatollah marza abdulrahim na hawandi ya kasance yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka shahara matuka a ɓangaren ilimin fikihu da usul sannan kuma da dama daga cikin malamai a ƙasar iraki da iran sun amfana da iliminsa a lokacin rayuwarsa yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka yi rubuce-rubuce musamman a ɓangaren fikihu da kuma ɓangaren usulul fikih kamar yadda kuma a ɓangaren hadisi ma ya taka gagarar marawa ba ga kuma ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a waɗannan ɓangarori. sannan kuma da dama daga cikin ɗalibansa sun zama manyan malamai a bangaren ilimin fiƙo da usul musamman sannan kuma yana daga cikin malamai waɗanda ake komawa zuwa gare su a bangaren fatawi na addinin musulunci yana daga cikin malamai waɗanda suka koyar da ilimin ahlak wanda ake amfana da littafansu har yanzu haka a manyan cibiyoyin hausa a ƙasashen iran da iraki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 inda kashi 60 cikin ɗari na matasan amurka sun fi son ƙungiyar hamas fiye da gwamnatin mamayar isra'ila da ni suno suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wani bincike da jami'ar harvard ta gudanar tare da haɗin gwiwar gidauniyar harris ya nuna cewa kusan kashi 60 cikin ɗari na matasan amurkawa na generation z da aka haife su a tsakiyar shekara ta 1990 zuwa farkon shekaru ta 2000 sun fifita kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas fiye da isra'ila a yakin da take yi a zirin gaza jaridar new york post wacce ta buga sakamakon zaben ta bayyana cewa waɗannan lambobin damuwa ne ga masu yanke shawara da kuma masu goyon bayan al'adun gargajiya na isra'ila a amurka yayin da suke nuna gagarumin sauyi a cikin ɗabi'un wasu masu shekaru da ake ganin sun fi kowace ƙabila al'adu daban-daban a ƙasar wannan sauyi na jin ra'ayin jama'a ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da sukar da ake samu tsakanin malaman jami'o'i da matasan amurka kan ayyukan sojojin mamayar isra'ila a gaza da kuma yawan hasarar rayukan fararen hula da suka janyo tare da kara matsin lamba kan gwamnatin shugaba donald trump da ta kawo ƙarshen goyon bayan da take baiwa isra'ila ba tare da wani sharaɗi ba a wata makala da aka buga a jaridar yadda'ut a harnot ta isra'ila marubucin kuma manazarci bendigro yamini ya yi gargaɗin haɗarin da ke tattare da ƙara taɓarɓarewar ƙimar isra'ila a duniya musamman a amurka ƙuri'un jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan sun nuna sauye-sauye masu zurfi da ke nuna raguwar goyon bayan jama'a a hukumance ga ƙasar marubucin ya yi imanin cewa isra'ila na fuskantar koma baya da ba a taɓa gani irin ta ba a cikin kimarta a tsakanin ra'ayoyin jama'ar amurkawa tare da watsuwar ra'ayoyi da ba su dace ba game da yadda suka yi haɗu ta kai matakin da wasu alkalmar jin ra'ayin jama'a sun bayyana matsayin ƙiyayya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila da tafi muni a cikin shekaru da dama da suka gabata ya bayyana cewa babban taron jam'iyyar democrat da aka gudanar amurka ya kawo sauyi bayan da jam'iyyar ta janye daftarin kudirin da ke goyon bayan samar da kasashe biyu a cewar marubucin wannan koma baya ba a kan falasinawa ba ne a maimakon haka ana kallanta a wasu sassa a matsayin lada ga hamas musamman ganin yadda ake samun ci gaba a cikin jam'iyyar democrat musamman a tsakanin matasa da ke kin amincewa da duk wani sulhu da ya hada da kin amincewa da isra'ila tun daga lokacin da isra'ila ta fara kai hare-hare a zirin gaza amurka ta sha ganin yunkurin kin amincewa da yakin tare da kira da a kawo ƙarshen yakin a garuruwa da jihohi da dama jami'oyin amurka kuma sun sha fama da zanga-zangar ɗalibai masu ƙarfi na neman kawo ƙarshen yakin da ake ci gaba da yi a yankin na gaza tare da cikakken goyon bayan amurka isra'ila ta ci gaba da yakin kisan kare dangi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya yi hada da kisa yunwa barna da kuma tilasta wa fulatsinawa gudun hijira ta yi watsi da dukkanin kiraye-kirayen kasa da kasa da umarnin kotun duniya na dakatar da ayyukanta wannan kisan kiyashi ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu da 222 su yara da mata baya ga fiye da dubu goma da suka ɓace tare da raba dubban ɗaruruwan mutane da muhallinsu haka kuma ta haifar da yunwa da ta yi sanadin mutuwar mutane 332 ciki har da yara 124 a daidai lokacin da hotunan kisan kiyashi a zirin gaza ke kara ta'azzara sannan kuma fitattun jama'a ke kara nuna goyon bayan su ga falasinawa a fadin duniya an fara gudanar da babban taro na biyu mai farin jini ga falasinawa a birnin Detroit na jihar michigan taron da ya gudana ne daga ranar 29 zuwa 31 ga watan Agusta mai taken gaza ita ce alkibla taron wanda wata gamayyar ƙungiyoyin matasa ɗalibai ƙungiyoyin kwadago da ƙungiyoyin al'adu suka shirya an saran zai zama taro mafi girma da aka taɓa gudanarwa a arewacin amurka dubban mahalarta taron sun yi kokarin tsara dabarun gamayya da za su sa gaza a sahun gaba wajen wayar da kan duniya da kuma alakanta gwagwarmayar falasinawa da hanyoyin tabbatar da adalci da kare aikin bil'adama a cikin amurka da ƙasashen waje an zaɓi jihar detroit a shekara ta biyu a jere inda aka yi la'akari da matsayinta na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyi na al'ummar larabawa a amurka da kuma alakarta da wata gadar Gogol mayar kwadago wadda taron ya karrama a yau michigan ta karbi bakoncin ɗaya daga cikin tsofaffi kuma mafi girman mazaunin al'ummomin larabawa a arewacin amurka tun daga ƙarshen karni na 19 cikin jihar detroit musamman taron ma'aikatan larabawa ya fito a farkon shekaru ta 1970 a cikin kungiyar ma'aikatan motoci ta haɗin gwiwa sun jagoranci gangamin adawa da tallafin da kungiyar ke baiwa isra'ila tare da samun nasarar samun wani kuduri mai cike da tarihi na dakatar da cire wani kaso na kudaden kungiyar don tallafawa 'yan mamaya ana ɗaukar wannan abin misali ɗaya daga cikin farkon nau'ukan motsi na kauracewa isra'ila bds wanda daga baya ya karfafa sauran ƙungiyoyin kwadago sun ɗauki matsayi iri ɗaya na haɗin kai gamayyar ƙungiyoyi da ƙungiyoyi sha biyu ne ke shirya taron farin jini na biyu na falastinu musamman ƙungiyar matasan falastinawa ƙungiyar al'ummar falastinu a amurka da ƙungiyar haƙƙin komawar 'yan gudun hijiran falastinawa ƙasarsu tare da ƙungiyoyin ɗalibai irin su student for justice a falastin an gudanar da bugu na farko a watan mayun shekara ta 2024 tare da mahalarta kusan 3,500 da kuma wani shiri mai karfi wanda ya hada da zama kan kafafen yada labarai fursunonin falasinawa a gidajen yarin isra'ila da kuma zaben amurka a wannan shekara masu shirya shirye-shiryen suna tsammanin fiye da mahalarta dubu hudu da masu magana casa'in daga ciki har da masu tsare-tsaren taron da 'yan jarida likitoci masana kimiyya da masu fasaha don tattauna hanyoyin tallafawa cikakkiyar 'yancin al'ummar Falasdino. da kuma danganta gwagwarmayar siyasa da al'adu da yakin duniya irin su takunkumin makamai akan isra'ila lin kayali wata mai shirya taro daga kungiyar matasan falasinawa pym ta ce an ƙirƙiro taken gaza ita ce alƙibla don girma dubun dubatar shahidai a yankin gaza da kuma jaddada cewa duniya a yau tana fuskantar wani muhimmin lokaci na raba gaddama ko dai a yi watsi da 'yan sahayoniya ko kuma yin watsi da ɗan adamtaka kayali ya kara da cewa mahalarta taron suna taruwa a birnin detroit domin zurfafa fahimtar dogon gwagwarmaya da mutanenmu suke yi da mulkin mallaka da kuma sauke nauyin da ya rataya a wuyarsu na samar da cikakken 'yanci na al'ummar Falasdinu. ta yi nuni da cewa taron zai gabatar da ci gaba a yakin ƙasa da ƙasa na ƙaƙabawa haramtacciyar ƙasar isra'ila takunkumin makamai da kuma bikin al'adun falasinawa tare da nune-nunen al'adun wasannin fasaha baya ga zaman nazari da tarurrukan bita a nasa bangaren munadil harzalla wanda shine ɗaya daga cikin masu kula da kungiyar haɗin kan falasinawa ta amurka ta uspcn ya ce ɗaya daga cikin manyan dalilan da suka sa aka gudanar da taron na birnin detroit shine tunkarar koma baya da jama'a ke yi na shiga cikin yunkurin haɗin kai ya bayyana cewa zanga-zangar da ke jan hankalin dubun dubatar mutane tare da shiga cikinta yanzu ya kunshi dubbai ne kawai har zalla yayin da yake zantawa da tashar talabijin ta aljazeera net ya danganta wannan koma baya ga manufofin duniya da gwamnatin amurka ke aiwatarwa kan masu fafutuka da 'yan tsiraru baki daya ba wai kawai larabawa ko falasinawa ba ya kara da cewa don haka muhimmin haduwarsu tare da haɗa ƙarfi da ƙarfe domin sabunta goyon bayansu ga al'ummar falasino sakamakon tsayin dakan mutanensu na gaza har zalla ya yi nuni da cewa taron zai kuma karrama fitattun jigajigan falasinawa masu fafutuka kamar edward sa'id Isham Sharabi da Ibrahim Abu Lugo wannan sako yana tabbatar da cewa gurmayar al'ummar Falastinu da Larabawa wani bangare ne na zamantakewar al'ummar Amurka da kuma faɗaɗa al'adun gwagwarmaya da suka cimma manyan nasarori a tsawon tarihi. kamar kawar da bauta nasarori da kungiyoyin kwadago ta samu da kuma kawo ƙarshen yakin vietnam taron zai gabatar da jawabai daga jigajigan 'yan siyasa masu fafutukar 'yancin ɗan adam da kuma masana ilimi ciki har da wakiliyar majalisar dokokin amurka rashida tulai linda sasso hatim bazin daga san abu sita. da mahmud khalil ɗalibin falasinawa wanda ya zama alama ce ta juriyar motsin ɗalibai a jami'o'in amurka a cikin wannan yanayi 'yar gwagwarmayar falasinawa ba amerikiya daga birnin detroit laila al-abad ta jaddada cewa muhimmin sakon da taron ya aike wa duniya shine duk da shekaru 76 da aka shafe na nakaba da kisan kiyashi amma falasinawa suna nan suna tsara sahunsu da kin miƙa wuya al'abid ta shaidawa gidan talabijin na aljazira ne cewa duk da tsananin yanke kauna da mutane da yawa ke yi a yau na cewa an yi hasara na nuni da rashin fahimtar yanayin kungiyoyin 'yantar da jama'a a duniya a duk ranar da falasɗinawan ke ci gaba da zama a su. kuma suna tilastawa shugabannin amurka fuskantar haɗin kansu wajen kisan ƙare dangi wata nasara ce akan kanta a nasa bangaren dan fafutuka ba amerika dan palestino tarik rauf ya bayyana halittar taron a matsayin wani abin tunatarwa ga duniya kan abin da suka zo da shi shekaru da dama da suka gabata ra'ayi sun hana wasu goyon bayan manufarsu amma a cikin shekaru biyu da suka gabata wannan lullubi ya fara yayewa bayan yadda ita kanta isra'ila ta bayyana laifukan da ta aikata ra'uf ya kara da cewa ga gidan talabijin na aljazira ne abin da ke faruwa a birnin detroit a wannan mako ba wani taro ba ne kawai taron jama'a ne na kabilanci addinai da kuma al'ummomi daban-daban wanda ya saba wa manufofin gwamnatocin da ke ƙoƙarin sarrafa su tare da juya akalarsu ya ci gaba da cewa suna kuma yin taro domin girmama shahidansu da al'adunsu da kuma bil'adama wannan wata tunatarwa ce cewa falastinawa kuma ya same su za su tsaya tsayin daka da goyon bayan juna kuma gaza za ta ci gaba da kasancewa matattaran gubar maya a amurka da ma duniya baki daya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan mako za mu taɓo batun matakin da shugaban ƙasar Mozambique ya ɗauka ne na ƙaddamar da tattaunawar ƙasa don samar da aminci da inganta zaman lafiya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban ƙasar mozambique daniel chapo ya sanar da ƙaddamar da wani taron tattaunawa na ƙasa na shekaru biyu a wani taro da ya samu halartar jami'an gwamnati da shugabannin 'yan adawa da wakilan ƙungiyoyin fararen hula a mafoto babban birnin ƙasar. ana kallon wannan shiri a matsayin wani yunkuri na buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin 'yan siyasa daban-daban na ƙasar chapo mai shekaru 48 a duniya shugaban kasar mozambique na farko da aka haifa bayan samun 'yancin kai ya hau kan karagar mulkin kasar ce a watan janairu cikin kalubale masu sarkakiya da suka hada da matsalar tattalin arziki da 'yan tawaye masu dauke da makamai a arewacin kasar da kuma rikicin siyasa bayan zaɓe da aka gudanar a baya-bayan nan a wata hira da gidan talabijin na aljazira na harshen ingilishi shugaban na mozambique ya yi imanin cewa tattaunawar ƙasa za ta iya samar da tsarin tunkarar waɗannan matsaloli da kuma samar da zaman lafiya jafo ya yi imanin cewa fahimtar halin da mozambique ke ciki a yanzu yana buƙatar sake duba abubuwan da suka faru a baya wanda ya ɗauki tsawon ƙarni biyar na mulkin mallaka na portugal sannan yakin kwato 'yancin kai a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar 'yantar da mozambique free limo wanda ya kare da samun 'yancin kai a shekara ta 1975 duk da haka farin cikin yancin bai daɗe ba yakin basasa saye kunno kai da ya zubar da jinin jama'a kuma ya ɓarke ne a shekara ta 1977 tsakanin firilimo da ƙungiyar adawa ta renamo wanda yakin dai ya ɗauki tsawon shekaru goma sha shida ana yi ya kuma lashe rayukan mutane kusan miliyan ɗaya kafin a kawo ƙarshensa ta hanyar cin mai yarjejeniyar zaman lafiya a birnin roma a shekara ta 1992 Chafo ya ce shekaru 500 na mulkin mallaka a tsakanin shekaru 50 da samun 'yancin kai ciki har da shekaru 16 na yakin basasa da ya lashe kayayyakin more rayuwa kona masana'antu da shaguna da kuma kashe 'yan Mozambique fiye da miliyan guda. a gefe guda kuma bayan zaben watan oktoban shekara ta 2024 kasar ta sha fama da zanga-zanga kan zargin tafka magudi shugaban ya amince da cewa kowane zaɓe tun daga 1994 yana yin barazana ga zaman lafiya yana mai jaddada cewa babban kalubale a yau shine samun ɗorewar siyasa tattalin arziki da zaman lafiya a lardin cabo delgado mai arzikin iskar gas da ke arewacin ƙasar ta waye da makamai da aka fara a shekara ta 2017 na ci gaba da yin barazana ga tsaron ƙasa duk da shigar da sojojin shiya da na ƙasa da ƙasa suka yi wajen neman kawo ƙarshen rikicin chafo ya yi imanin cewa mafita ba ta allaka kawai da ƙarfin soji ba sai dai yana buƙatar fahimtar manufar 'yan tawaye da buɗe hanyoyin tattaunawa kamar abin da ya faru da namu a shekara ta 1990 baya ga kalubalen tsaro mozambique na fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma ci gaban da bai wuce kashi uku cikin ɗari ba a cewar kiyasin bankin duniya duk da haka shugaban kasar yana dogara ne kan tattalin arzikin noma ma'adanai da makamashi na kasar da kuma manufofin kasashen waje bisa karin abokai da makiya yayin nuni da nasarorin da aka samu duk da wahalhalun da ake fuskanta kafin samun yancin kai jami'a ɗaya ce kawai ake da ita a ƙasar a yau ana da fiye da hamsin a fannin kiwon lafiya ana da likitoci ƙasa da biyar a yau ana da fiye da dubu biyu shirin da chapo ya kaddamar na da nufin haɗa kan masu ruwa da tsaki daban-daban jam'iyyun siyasa ƙungiyoyin farar hula malamai matasa mata da shugabannin addinai ya jaddada cewa burinsu shine gina tsarin mulki na bai ɗaya inda ake ganin kowane ɗan ƙasar mozambique a matsayin ɗan ƙasa ba tare da la'akari da ƙabila addini ko siyasa ba duk da matsaloli masu yawa chapo ya bayyana 'yan mozambique a matsayin mutane masu juriya kuma ya kammala da hangen nesa na dogon lokaci dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa dasa cancantar riƙe mukamai rungumar bambancin ra'ayi da kuma shigar da matasa wajen tsara makomar ƙasar ta gaba yayin da kasar ke fuskantar cika shekaru hamsin da samun yancin kai sabon shugaban kasar ya ce a wannan karon teburin tattaunawa zai zama hanyar samar da zaman lafiya da hanyar zaman lafiya mai ɗorewa da haɗin kan ƙasa baki ɗaya a nata ɓangaren majalisar dokokin ƙasar mozambique ta zartar da sabuwar doka don kwantar da tuzumar siyasa a ƙasar. a wani gagarumin sauyi na siyasa majalisar dokokin mozambique ta amince da wata sabuwar doka mai taken dokar tattaunawar ƙasa matakin da aka bayyana a matsayin wani ci gaba akan hanyar yin sulhu tsakanin al'ummar ƙasa da kuma aza harsashen samar da zaman lafiya mai ɗorewa bayan shekaru da dama da aka shafe ana takun saƙa da rikicin siyasa dokar wadda aka amince da ita daga garumin rinjaye a cikin wani yanayi mai wuyar fahimta ana kallonta a matsayin wata manuniyar samun ci gaban siyasa a tsakanin cibiyoyin ƙasa da kuma ƙudurin samar da mafita mai ɗorewa kan matsalolin da suka addabi ƙasar sabuwar dokar ta kafa majalisar tattaunawa ta ƙasa ƙungiya ta dindindin da ke da alhakin shirya tarurruka da tuntubar juna a tsakanin ɓangarori daban-daban na siyasa da zamantakewa ciki har da gwamnati jam'iyyun siyasa ƙungiyoyin farar hula shugabannin addinai da shugabannin gargajiya kamfanin dillancin labaran igna ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na cewa wannan majalisa za ta tattauna muhimman batutuwa da suka shafi halin da kasar ke ciki a yanzu da kuma nan gaba kamar adalci na riƙon ƙarya ci gaban gida da batun tsaro da zaman lafiyar al'umma a ƙoƙarin da ake yi na ɗinke barakar da ke tsakani hukumomin gwamnati da 'yan kasar da kuma karfafa hanyoyin fahimtar juna a tsakanin al'ummar mozambique kakakin majalisar ya jaddada cewa wannan mataki na da nufin samar da amana tsakanin abokan hamayyar siyasa da kuma kafa wani tsari na dindindin na musayar ra'ayi nesa ba kusa ba na rikici ko bambanci wannan yunkuri dai ya zo ne a lokacin mahallin tarihi mai sarkakiya na tohomu gama tsakanin jam'iyyar kwalimo mai mulki da kuma renamo wanda tun asali 'yan tawaye ne a lokacin yakin basasa tsakanin shekara ta 1977 zuwa 1992 kafin ta rikide zuwa jam'iyyar adawa duk da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a jere ana ci gaba da zaman ɗarɗar a tsaka-tsaki musamman a tsakiyar ƙasar har zuwa shekara ta 2019 sai dai kuma abin da ya sa aka amince da wannan doka shine tashe-tashen hankulan da ta barke a kasar biyo bayan zaben shugaban kasa da aka yi a ranar tara ga watan oktoba mai cike da takaddama wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 360 a cewar majiyoyin cikin gida da na waje waɗannan al'amura sun nuna sauyin yanayi wanda ya sa 'yan siyasa suka fahimci buƙatar gaggauta tsarin doka don tsara tattaunawa da kuma hana sake afkuwar rikicin siyasa a nashi ɓangaren kamfanin dillancin labarai na anadolu ya bayyana cewa wakilai da dama sun ɗauki sabuwar dokar a matsayin nasara ga dimokuraɗiyya da tattaunawa da kuma hanyar da za ta sake tsara yanayin siyasa cikin haɗin kai da adalci sun jaddada cewa hakan yana nuna farkon wani sabon mataki da ya dogara akan aiki ba tare da nuna wariya ba da fahimtar juna maimakon adawa duk da irin tarbar da dokar ta samu wasu masu lura da al'amura sun yi gargaɗin fuskantar kalubalen aiwatar da ita musamman ma buƙatar tabbatar da 'yancin cin gashin kan majalisar tattaunawa ta ƙasa da kuma wakilcinta na haƙiƙa na dukkanin ɓangarorin al'umma ba tare da zama wani tsari ne kawai da hukumar hukumar zartarwa ke tafiyar da ita ba haka kuma wasu masu fafutuka sun bayyana damuwarsu kan yiwuwar jam'iyya mai mulki za ta mallake kundin tsarin mulkin wanda hakan kan iya aiwatar da shirin kamar yadda aka tsara a wani gagarumin shiri da shugaban kasar mozambique daniel chabo ya sanar ya jaddada wani sabon shirin farfaɗo da tattalin arzikin kasar wanda a ƙarƙashinsa aka kafa asusun haɗin gwiwa na ƙasa da miliyan 40 tare da tallafi daga bankin duniya domin samar da kuɗaɗe ga ƙanana da matsakaitan masana'antu da bayar da lamuni ga kusan kamfanoni dubu sha biyar a wajen bikin baje kolin kasuwanci na ƙasa da ƙasa na mafoto da aka gudanar kwanan nan a babban birnin ƙasar mafoto kasar ta baje kolin kayayyakin amfanin gona da kuma tabbatar da hanyoyin zuwa hannun jari baje kolin ya janyo hankulan mahalarta kusan dubu uku da ke wakiltar kasashe kusan talatin daga yankuna daban-daban kuma ana sa ran dubun dubatar za su ziyarce shi a lokacin cinikinsa a jawabinsa na buɗe taron shugaba cabo ya jaddada muhimmancin samar da yanayi mai kyau ga masu zuba hannun jari na kasashen waje tare da gina tattalin arzikin cikin gida mai haɗe da ɗorewa Chabo ya ce Mozambique tana jin daɗin yanayin ƙasa, tashar jiragen ruwa da hanyoyin ci gaba da albarkatun ƙasa, noma da yawon buɗe ido. ya kara da cewa babban abin da kasar mozambique ke da shi shine jama'ar ta abokanta da kuma aiki tukuru waɗanda a cewarsa suna da sha'awar kai kasar da ci gaban tattalin arziki duk da yawan albarkatun noma da ma'adinai da iskar gas na mozambique hasashe na nuni da cewa arwa tattalin arziki ba zai wuce kashi uku cikin ɗari ba a shekara ta 2025 idan a kwatanta da kashi 1.8 bisa ɗari a shekara ta 2024 da kashi 5.4 cikin ɗari a shekara ta 2023 hakan na nuni da cewa ƙasa na samun raguwa matuƙa a 'yan shekarun nan baya ga ƙarancin ci gaban da ake samu ƙasar na fama da cin hanci da rashawa batun ɓoye sukan da suka kai kusan dala biliyan biyu na ci gaba da addabar ƙasar da fuskantar cikin ayyukanta da kuma kimarta tsakanin masu zuba hannun jari da abokan hudar ƙasa da ƙasa rikicin tsaro da ke barazana ga zaman lafiya da kuma zanga-zangar shekara ta 2024 sun kuma shafi fannin yawon bude ido wanda a baya ya sanar da fa'ida mai yawa ga kasafin kuɗi kuma ya taimaka wajen ƙarfafa tattalin arziki da ya durƙushe tawayen masu dauke da makamai a lardin cabo delgado ya kuma dakatar da wani aikin samar da makamashi na kudi dala biliyan ashirin wanda ya janyo hasarar kudaden shiga na kasar shekaru da dama yawancin mahalarta taron sun yi imanin cewa noma ita ce hanya mafi kyau don magance matsalolin tattalin arziki da fitar da ƙasar daga ƙangin talauci saboda ana iya fitar da amfanin gona zuwa afirka ta kudu da vietnam דעות ופוליטיקה. מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה